gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku sa kwasha labari bismillahir rahmanir rahim alima kashi na 41 sai da ta tashi abincin nan tsab sannan ta dubi abulkir ƙasa ƙasa ta ce na gode murmushi ya ce ba komai da sake cewa mun yi ɗa ina barka allah ya sa mahaddacin ƙur'ani ne yana miƙewa ya ce amin yan biyu suna gaishe ki na yi waya da su ɗazu murmushi ya sabace mata wanda bata san ta yi ba tsabar shauƙi na uwa idan ta ji zancen 'ya'yanta ta ce ina son ganin bebi balarabe ban san a ina suke ba sosai abulkar ya ji daɗi sai ya ce nifa ta zan yi nura ta raka ki wajen su abu trap nura na jin haka ta yi zumbur ta miƙe dama ba ta gajiya da ɗaukan yaron Dadi Ishak wanda ya nutsu kwarai yana karanta sabuwar mu'amalar Alima da Abulkar a idanunsu da maganganun fatar bakinsu. Yana wasa fata a zuciyarsa. Kai baka ce sun taba sanin juna ba, balle auren soyayya na takaitaccen lokaci da ya wanzu tsakaninsu. Wato dai babu abin da yake da wamanmi a duniya, hatta soyayya. To haka kiyayya ma tana iya canza a lokaci ɗaya. Ya ɗago ya ce ina gumsu, zo ki raka ta wajen su Sa'ida. Nurat idan ta je yanzu ba za ta dawo ba, kuma na tabbata ba ta yi homework ɗinta ba. nura ta na rene da ido tana roƙon dadi dan allah dadi ka bar ni in je mu kulla alkawari ma allah yanzu zan dawo yasmin ta ce to ba za ki je ba dan na ga an kyale ki sai kin karya yaran nan za ki ji daɗi gumsu ta fito tana wani shan kamshi tana faɗin dadi ni fara na kwanta ta kalli alima ta watsar to gidan bakonta ne da sai ta nemi ɗan rakiya dadi ya daɗe da gane gumsu fushi take da alima saboda ma'azam shi yasa yake son ya shirya su ya murmushi ya ce haba gumsun babansu ke da yar taki ai bai kamata a ji kanku ba gumsu ta mokaɗe baki tana faɗin hun'un hmm, ‘ya'ya da yawa a duniyar Allah balle kuma a gidan razi ga su nan birjik ni inda ake son jini na anan nake dadi ya tashi bar musu gurin yana dariya rigimar gumsu tana da ƙullata sosai ta kasa yi wa alima uzuri idan kana son ku zauna lafiya to ka taya ta son ma'azim razi da abulkar alima ta miƙe ta kama hannun yasmin da nurar suka fice ta sani sarai ba tun yau ba gumsa haushinta take ji ita ma haushin nata take ji ma'azam ne kawai da a gurinta ita da aka aurawa da ƙanifa ba ya bace ita a cikin iyayenta ta ci gaba da auren ɗaya tana kallon ɗaya tana tuno rayuwar da suka yi da shi ko me ake nufi in kowa ya ƙi fahimta ta tabbata dadi ishek da momi zulaiha sun fahimce ta sun kuma karɓi uzurinta gumsi yar karere ta shekara tana fushi da ita amma har ga Allah tana kewar antinta kawarta gumsu mai ram Nura ta yi sallama a tun fatsetsen falon da ya ji kayan alatin more rayuwa kamar fadar wani ambasada. laraba akwai son ƙyale-ƙyalen gida daga ciki sa'ida ta amsa da marhabin nurat sannan ta fito saba da ɗanta tana mai musu maraba cikin harshen larabci kallo ɗaya alima ta mata ta yi tasbihi ga ubangijin halitta ita dai ta san tana da kyau kuma mutane na faɗin kyanta amma yau sai ta ji ta raina kyanta a gaban mata abulkair mace kamar hurul in ta kawo musu wannan ta kawo musu wancan sai haba-haba take da su ta rungume su ta sumbace su sai alima ta ji farar ɗaya ta kwanta mata a rai ta karbi kyakkyawan jaririn daga hannunta tana kallo da tunani mai yawa a cikin kanta ashe Allah ya rubuta babu tsatsu tsakaninta da abulkar? sai soyayya kadai soyayya zalla kuma gangariya inda babu soyayyar a can nata tsatsan yake Allah gwanin hikima da tsari ashe abulkar abokin rayuwarta ne na wucin gadi ma'azan da bata taba zaton wata alaka za ta hada su ba shine uban 'ya'yanta Alima ta ajiye zuciya tana kallon Sa'ida Yasmin da Nura suna ta gwada mata Hausa ita bata yadda boye koya take tana ta gwagwarawa suna gyara mata to ita dai ba larabci ta iya ba sa'ida kuma ba turanci take ji ba da haka ta fuskanci hirar tasu ba za ta je ko ina ba saboda haka suka yi sallama da ita nurat na gaya mata gobe za ta zo ta taya abu trap kwana yanzu ta yi wa dadi alkawarin dawowa sun gaya mata alima yayarsu ce har babban gida yasmin da nurat suka raka ta sannan suka jiyo Ta koma ɗakin innabinta a ranar amma ko kaɗan ta kasa jin daɗin zaman gidan kowa yana can yana rayuwa cikin iyalinsa ita kaɗai ke cikin kuncin rayuwa da zauracin da bata taɓa mafarki ba hatta malam razi ya rage sake mata tun daga ranar da ta ce ma'azam ya sake ta a gaban alkali wato ma'azam shine kaɗai ɗan so a cikin iyalan razi su ba su da yanci tun da ba 'ya'yan so ba ne amma abin da dadi isha ya mata ɗazu a gidansa ya faranta mata rai sosai shi kenan da yake mahaifin ma'azam ɗin amma irin su gumsu 'yan kalan dangin kishiyar uwa 'yan karere sun bi sun ara sun yafa ba a maganar su ankul usama hankaka mai da dan wani naka ta ja tsaki tana sauya barin kwanciya amma ko kaɗan ta kasa jin daɗin kwanciyar ga wani irin tsinkakken miyo da yake yawan taruwa mata a baki ta rasa yadda za ta yi da shi ga kasala da yawan ciwon kai cikin dare haka take ta fama a kwanakin nan ta san ba wanda ya damu da ita a gidan shi yasa ma bata damu da ta gaya kowa ba balle ta samu kwayar maganin ciwon kan ba abin da take so a lokacin irin komawa kano inda aka damu da ita ake kuma santa kamar kowa ga 'yan mata kananta su sabira masu kula da komai nata idan kowa baya son ta a iyalan razi saboda ma'azam dan so uwar da ta tsuguna ta haife ta tana son ta tunanin da take ta yi kenan a daren ranar baki daya tana juyi daga wannan gefe zuwa wannan ko ta ji daɗin kwanciyar amma abin ya faskara to kanan ma an ce ba za ta ji ba wai sai ta gama idda idda da bata san yaushe za ta ƙare ba dan ita ba kirga kwanakin take ba jinin ma raban da ta ganshi har ta manta amma da yake ta saba tsallake wata na al'ada sai bata kawo komai a ranta ba kusan kwanaki hamsin kenan da rabuwar alima da ma'azam waɗanda suka zo suka wuce kamar kiftawar ido kwanakin da ta yi su cikin ukuba da ragaita a gidan kakanninta kamar ba ita ce alima nan da kowa ke so a gidan ba wadda malam kenan nan da ita ga rashin cikakkiyar lafiya amma babu wanda ya bata hankalin shi balle a san halin da take ciki tunda ma'azam ya ɗauke 'ya'yan shi ko sau ɗaya ba ta waya da su ba balle kuma shi wannan ma yana cikin tarin damuwoyinta ta haifi 'ya'ya a cikinta an kwashe mata su rana ɗaya babu kuma wanda ya ce ba daidai ba ta sa gefen mayafinta ta share idanta kewarsu na ci gaba da ta a zuciya ga gidan babu 'yan mata yanzu dusu balkisa an musu aure a garuruwa daban-daban balle su ɗebe mata kewa tan rana kuma da ta je gidan dadi ta yi barka har yau bata sake koma ba maganar gaskiya tana jin kunyar dadi da momi zulaiha duk da sun nuna komai ya wuce a wurinsu shi yasa ta haƙure ta tsuguna a ɗakin inna binta kaɗai ko ƙofar ɗakin inna kasisa ta san ta yi kaɗan da ta sa ƙafarta dai in na kasisu ta ce ba ma'azam ta tozarta ba ita ta tozarta da zara'ar ta baki daya tunda har ta bude baki ta ce alkali ya raba ta da ma'azam inna ta yi kuka sosai har take faɗin ba baki na miki ba amma ina zuba ido in ga wanda zai aure ki wanda ya fi ma'azam tunda ke biki san kaddara ba in kuma a anas mai mata biyu zaki kare Allah ya bada sa'a kwanan nan ma'azam zai yi aure na ban mamaki insha Allah abin da alima bata sani ba shine inna na nema ma'azam aure a da magaran na ɗanyar budurwa shakab duk da har yanzu dai bai amsa ba dan ya ce a saurare shi ya samu lokaci ya zo tukunna ita kuma inna bata tsaya sauraron sa ba shirye shiryen ta ci gaba da yi kai tsaye har ta fara haɗa kayan zuwa tambayar aure inna binta ta zuba jika ta hafsa shinkafa da miya ta shigo da shi ɗakin kai tsaye ta nufi alima tana faɗin ta so mu ci ta ki ƙamshin miya wadda ta ji tafarnuwa ta bugi hancin alima wani irin bala'i ya ziyarce ta kafin ta yunkura zaune ta kwararo wani uban amai wanda ya wanke hafsa da shinkafar ta ci gaba da sheko shi kamar za ta amayar da hanjin cikinta da gudu hafsa ta fita ta kira inna bintu wai anta alima tana ta amai inna bintu da inna kasisi da ke madafa suka yi ka sake suna kallon yarinya tana ta dagar amai kafin suka juya suka kalli juna amai dai suka haɗa baki wurin tambayar ta daga bisani bintu ta yunkura ta bi bayan yarinya zuwa ɗakin nata ita ta taimaka mata ta wanke jikinta ta kuma gyara wajen sannan ta kunna fanka da turaren wuta tun daga ranar alima ta kwanta jinya komai ta ci sai ya dawo ta kuma ki yadda a kai ta asibiti kuka ma ta saka inna bintin wai ita Kano za ta koma inna ta je ta faɗa malam halin da alima ke ciki da kuma Kano da take son komawa ta kuma ce tana zargin Alima na da karamin ciki ne malam ya ce zai turo abulkar ya duba ta zai kuma sa ya siya mata tikitin tafiya Kano bayan fitar binta malam razi ya faɗa tunani wato hikimomin ubangiji yawa gare su zuri'a tsakanin alima da ma'azam ashe bata ƙare ba duk yadda ubangiji ya shirya lamarinsa dole ne bawa ya karɓa ya imani idan allah ya rubuta akwai sauran zama a tsakaninsu alima ba ta da tsimi ba ta da dabara ga auren da kakarsa ke nema masa wanda shi dama hankalinsa san bai kwanta da shi ba dan yana tsoron abin da kaje ya zo tunda ma'azan ba wai warkewa ya daga larurorinsa ba su kaɗai suka san yadda suke zaune da junansu abulkar malam ya kira a waya ya ce ya zo ya duba masa alima ba ta da lafiya ya siyo abin da ya san mara lafiya zai iya ci ya kawo mata dan amai take kullum abincin baya zama a cikinta shi da yasmin suka zo gidan yasmin niki-niki da ledojin sayayya da suka yi mata a supermarket ɗakin inna kasisa suka fara shiga suka gaishe ta ya ce inna alima muka zo duba a take a fuskarta ta canza ta ce kun bani ajiya ta ne ko kaɗan abulkar bai ji daɗin abin da ya fahimta daga kakar tasa akan alima ba ya san kuma abin da ya janyo hakan da haka ya zauna ya so mai yi wa inna nasiha yana gaya mata cewa alima bata isa ta tsara kanta rayuwa ba face abin da ubangiji ya tsara mata idan allah ya ce iyakar zamanta da ma'azam kenan fushinta da ita ba zai canza komai ba ita da ma'azam duk jikokinta ne nuna ɗaya soyayya a kan ɗaya ko bin bayan ɗaya ba nata ba ne yana roƙonta ta zamo mai adalci a tsakaninsu ka sisi dai bata ce komai ba amma jikinta ya yi sanyi ainin mamakin juriya abulkar ya kama ta kamar ba shi ne wannan ada da ake tunanin ba zai iya rayuwa ba da alima ba ta san kuma ba komai ya sa shi sadaukar da soyayyarsa ba sai ƙaunarsa ga ma'azam tana mai addu'ar Allah ya sa wannan zumunci nasu ya zame musu silar shiga aljanna da dubi yasmin ta ce to waɗannan uban kayayyakin da kuka kwaso kuma na menene yasmin ta ce kayan dubiya ne ta ce to to a san mun nawa yasmin ta ce sai dai idan zaki taso mu je dubiyar tare da ke ina ta ce ai albarkacin kaza ka dangare kan sha ruwan kasko mu je in ganta ko da dai ciwon nata ai ba mai warkewa bane sai ranar da ya bushe iska abulkar ya fido fresh milk mai sanyi daga cikin kayayyakin ya ɗauki tambulan ya cika shi tab ya miƙa ina yana murmushin jin abin da ta faɗa duda bai gane hausa sosai ba ta karɓa tana sha tana faɗin kai amma wannan madara da garɗi take gara ma ku bar min dan ba za ta zauna a cikin ta ba sai da ina ta gama shan madara tana santi abulkan na ƙara cika mata kofi dudan ya lallashe ta ta je duba alima tana yi tana binkito masa tsofaffin laifukan alima a gare ta tan fara magana aurenta da ma'azam da irin kiyayya da ta nuna a auren ta ce ta san dole aka mata zama da ma'azam amma tun da gazira a tsakani shi kuma da ta kwallafa wa rai yayi aurensa tun kan ya dawo dan me ba za ta hakura ba ai ga aya nan Allah ya nuna mata haihuwa da mu'azzam yanzu ta fara da sauri ablikar ya daga kai ya dubi inna yana son gane me take nufi amma sai bata kara cewa komai ba ta ce su wuce su je tana ɗakin bintu alima na kwance akan doguwar kujerar fala inna bintu du ta dashe ta yi fari fat ta rami ta fita hayyacinta idan tana fuskantar kofa sanda kada ya sawo kai yasmin biye da shi da katuwar leda sai in na kasisi ƙarshen shigowa mamakin ganin in na kasisi ya kasa ɓoyuwa idanunta kuma kallo ɗaya in na kasisin ta mata ta tabbatar da zargin da suke mata abulkar ya kama tsintsiyar hannunta na wasu 'yan mintuna ya kuma gwale idanta sannan ya taɓa tamfureco ɗin wuyarta ya ce tun yaushe kike yin aman ta rufe idanunta a hankali ta ce satin da ya wuce ne ya ce banda aman sai me kuma da ɗan cuno baki tana ƙunƙunin wai ita an dame ta haushi ya kama inna ta ce za ki buɗe baki ki magana ne ko ya tafi ya barki da ciwon ki ta zumburo baki kafin ta ce ciwon kai da zazzabin dare abul kai da dan kura mata ido kafin ya ce yaushe kika ga period dinki na karshe zaro ido tai tana masa kallon tsoro da razana ita ta sa rabanta da ganin period dinta tun a las vegas bata taba damuwa ba saboda dama takan yi tsallaken wata amma yanzu da yi wannan tambayar sai ta ji damuwar duniya ta rufto mata shiru tai ta kasa cewa komai sai zuciyarta da ke kai kawo a allon kirjinta tana son fitowa ta bakinta saboda tsabar kiɗima ta zazzaro ido kawai tana kallon sa. murmushi ya mata ya zauna sosai a gabanta kayan da suka kama ta ya janyo gabansa ya fiddo kwalin boost na lucozade ƙarami ya buɗe ya saka stro a ciki ya miƙa mata tunda inna ta ce madara za ta sa ta amai sai da ta harare shi sannan ta yunkura ta tashi zaune har yanzu murmushin bai bar fatar bakinsa ba ya ce karɓi ki sha wannan maman abulkair zai taimaka miki ki ji karfin jikinki zai sa kuma ki daina wannan yawan kwanciyar kamar ruwa da miƙa hannu ta karɓa jikinta har rawa yake saboda yunwa take ji duk abin da ake dafa a gidan babu wanda zuciya take sha'awa waɗannan masu ruwan su take so nan da nan ta shanye ta bashi kwalin zai buɗe wani ta nuna mashi fresh milk ta ce ita take so ya buɗe ya zuba mata ta kafa kai kamar Allah ya aiko ta sai da ta shanye goron madaran nan baki ɗayanta ta yi wata irin ajiyar zuciya mai nauyi kafin ta sunkuya ta fashe da wani irin karfaffan kuka ta ce ita tun kafin su zo Nijar rabanta da period ɗinta amma ta saba tana tsallaken wata shi ya yasa bata damu ba. idan ciki ne da ita ina za ta tsoma rayuwarta abul kare ya mata wani irin kallo ya ce uban dan ya ce baya so ne ko ko ya ce ba shi da yadda zai da shi in an haife shi ta ƙara kuka tana faɗin ni ba zan haifi ɗa bana gidan ubansa ba ya ce to da kyau sai ki sa a ranki kin haifi ɗan nan lafiya kin gama don ko zane ne ya same shi mu ma mun san hanyar kotu taimaka min da fitsarinki yasmin ta kamun yanzu wata uwar harara ta zabga masa ga idanunta kace-kace da hawaye ta ce ba zan bayar ɗin ba miƙewa daga zaman da ya a gabanta yana wani irin malalacin murmushi allah allah yake bar wajen ya kira ma'azam don ya masa wannan kyakkyawan albishir ya ce rike abinki shi ciki ya ɗan duma ne da sannu zai bayyana kansa ban san me zai zama tukuici na ba idan na bayyana wannan albishir ɗin o ni in na kasisi ko dama ta daɗe da barin ɗakin don san da alima ta soma wannan kukan nata mai ban haushi yasmin da yana jin bata tofa ba amma zuciyarta ta cika fal da farin ciki tana a da Allah ya sa albarkacin wannan cikin alima ta hakura ta koma mu azam abul kada dube ta yana faɗin zan da na ka miki magungunan da za su taimaka miki aman ya tsaya da na ƙarin lafiya sora ki kisha wallahi zaki ga abin da ba kya so a wannan rana alima yadda ta ga rana haka ta ga dare ta rasa inda za ta tsoma ranta wannan ciki shi ake kira cikin da ba a so tun tafiyar ma'azam da 'ya'yansa bata ware wani lokaci na tunaninsu ba sai yau kullum makomar rayuwarta kawai take tunani ta tuno ranar da aka yi wa ma'azam albishirin tana da ciki riritawa da ya rika mata lokacin renon cikinta bautar da ya rika mata don ta haife masa 'ya'yansa lafiya yadda ya hana ta girki daga samun cikinta zuwa haihuwarta duk rabin renon 'ya'yansa shi ya abinsa duk abin da ya mallaka nata ne da 'ya'yanta kulawar mu'azzam a gare ta daban ce a cikin maza samun miji da ke muhimmantar da matarsa da daga girma da darajar ta kamar sa abu ne mai matukar wuya yau ga ta za ta renon ciki a ɗakin kakarta ba wanda ya damu da ta ci ko bata ci ba saboda son zuciyarta yau son zuciya mana laifin mai ma'azami ya mata da ta yanke wa rayuwarsu wannan tsatsauran hukuncin wanda ta tabbata cutuwa ne ga dukkaninsu ba don allah ya jefo abulkir ba da haka za ta kwana da yunwa ba abin da ya damu su in na kasisi dan gara gara ma inna binta tana sassauta mata abulkir din da take faɗin ba za ta iya kalla alhalin tana auren ma'azam ba shi gashi yana rayuwa da wata macen akan idanunta har da albarka zira'a a tsakani mai ma'azami mata a rayuwarsa banda alkhairi abin da ya faru da su ubangiji ne ya rubuta shi ba ta isa ta kankare faruwarsa ba yanzu gashi sakamakon rashin tawakalinta ta janyo wa kanta kiyayya a zakatan mafi yawan yan uwanta ta janyo wa kanta rainon ciki a ɗakin kakarta ta yi misin ɗin duk wannan gatan na ma'azam ta tabbata ma'azam ya yi mummunan fushi da ita tunda har ya kai tsawon wannan lokaci bai taɓa neman ta ba bai taɓa haɗa ta da 'ya'yanta sun gaisa ba anya bata tafka mummunan kuskuren da ba za ta iya gyarawa ba gashi da ubangiji ya tashi nuna mata bata isa ta kashe auren da kwanansa bai kare ba ya kaddare ta da boyayyen ciki wanda ke tabbatar mata da har yanzu tana cikin zimmar mijinta har sai ta haihu ko ya yake rayuwa shi da yaran shi kadai ko da yake ko tana nan abubuwa da yawa shi yake musu a wannan fannin bata jinsa sai ko ta bangaren lafiyarsa a nan din ma tana da tabbacin bai da wata matsala in dai Dr. Nebras na raye to kowace irin matsala za ta zo masa da sauki yawan ibadarsa kuma zai zamo kariya a gare shi amma abu ɗaya take da yaƙini da shi akan ma'azam duk fushin nan da yake da ita ba zai shafi abin da ke cikinta ba zai so shi kamar sauran 'yan uwansa za ta masa renon abinsa ko albarkacin shi ya dubi damar ta yafe mata hukuncin da ta jefa shi a ciki ko da ba zai mata alfarma koma ɗakin ta gaban 'ya'yanta ba a washe gari kowa da ke gidan ya ji batun cikin alima anas murna ta koma ciki domin ko a baya yana ta kirge da watannin cikar iddata yanzu kuwa ya fara fidda rai duk da an ce faduwar gaba asarar namiji a daren ranar da suka baro alima abul kare kulle kansa a ɗaki ya kira ma'azam yana cike da wani irin ɗoki da farin ciki a can las vegas kuma a daidai wannan lokacin ma'azam na yi wa yaransa shirin kwanciya barci saboda gobe litinin don haka da wuri yake son su kwanta ya amsa wayar abulkar da hannu ɗaya ɗaya hannun kuma yana shafa kan basma wadda ke ɗan rikici irin na masu barci. ma'az ka nawa me goron albishir ɗina alima dai ciki ne da ita kuma a yadda na kintata ya yi watanni uku ya faɗi saƙonsa gaba gaɗi ba tare da jan rai ba wani irin shiru ma'azame kamar ruwa ya cinye shi ma'az ma'az kana layi kuwa ablikar ya tambaya jin shirin nasa ya yi yawa ina jin ka ya faɗa a matuƙar gajarce ba za ka yi haƙuri ku daidaita haka ba ko don saboda shi ban zaci fashin naka fa zai yi nisa har wannan lokacin ba ya murmushi ya ce alima ba za ta taɓa sona ba ablikar na tabbatar ba ta farin ciki da cikin nan a da ban damu da ta so ni ko ta ƙi ni ba abin da na fi baiwa muhimmanci shine kasancewar mu tare a yanzu ko na san daɗin soyayya musamman idan ta zo daga wanda kake so ciki kuma na yi farin ciki da shi allah ya raba su lafiya an karɓa ɗana ka bata ta rayuwar ta yadda ta zaɓe ta yanzu haka ma ni na kusa yin aure abulkar ya ƙasa da murya ya ce na roƙe ka kada kai wannan kuskuren ka bata lokaci kai ma auren huce shi kake so ka yi kuma ba zai haifar maka da alkhairi ba ma'azami ya murmushi har cikin ransa ya san abulkar gaskiya yake faɗa masa auren da ya amsa inna zai yi na huce ta kai cin alima ne amma ba zai iya rayuwa da wata 'ya bayan alima ba amma wani bangare na zuciyarsa yana tursasa masa da yin auren don ya huce haushin tozarcin da alima ta masa da rasa inda za ta ce sake ta sai a gaban alkali in ta bukata cikin sirri ita da shi shi mai iya sadaukar da komai ne don farin cikinta da kwanciyar hankalinta har suka yi sallama da abulkar bai ce ya fasa ko bai fasa ba hmm. ai ya ma fasa tunda allah bai kawo yankewar abin ba to ai da sauran zama mu haɗu da ku a kashi na gaba don gobe ma da labari sanyi gobe da labari kuma so kusa kwashe labari eh labarin duniya baya karewa